والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الأجانب أجاد يا أجانب نعم وهم أصحاب عبد الكريم ابن أجرد su ne ɗaliban wani mutum ana kiran shi abdulkarim ibn al-ajrak nam wal ajarida asluhum min atba'i atiya eh, bin aswad ko yan ajarida asalin su su ne mabiya atiya bin al-aswad nam wa iya aslan kana min ashabi najda wato atiya ga asali ya kasance daga cikin ɗaliban najda ne bin amir shi ɗaliban shi ne ya masa tawaye lakin karaja anhu sai dai ya yi kawaye daga ainihin lajida bin amir walihaza fakar al-ajarida a walihaza fikirul ajarida karibu min fikirulwa na jida shi yasa fikirul ajarida fikira tunani irin na ideology irin na ajarida ya yi kusa da tunani irin na najidat kusan bambancin kaɗan ne kawai. Ya'an nan najidat asu. Domin najidat su ne asali. lakin min man da biyu a ajarida an gairi din sai dai daga abinda yan ajarida suka kadaita suka bambanta daga wasun su qauluhum na'am yajibu al-bara'a min al-fiqh hatta yud'a ila al-islam yana wajaba ayi bara'a daga jarirai shi ma jariri arne ne za a yi bara'a daga gare shi har sai an kira shi zuwa ga musulunci kun gane sai karamin yaro an kira shi zuwa ga musulunci tukuna to yaya za a kira shi zuwa ga musuluncin kujira suna da nasu dabarar da suke kiran yaro zuwa ga musulunci ko za a yi barara daga jariri har sai an kira shi da jariri ba a ina za a gama da jariri a kasuwa jariri na koya a bayan mamaki suna da abin mamaki kila suna da wasu dabaru da ga hanyar da yaro ya aikata shi ya shiga musulunci ko Allah ya sauwaki wa yuzu du'a aw idza balaga wa yajibu du'a'uhu idza balaga shi kuma yaro ya wajaba a kira shi in ya balaga in ya balaga a gitto mai da musulunci in ya amsa to alhamdulillah in bai amsa ba a kaure shi wa atfalul mushrikin fi nar ma aba'ihim sun ce jariran mushrikai suna cikin wuta tare da ubanninsu an gane kai sai jariri dan wuta ne shi haka kamar yadda baban shi ma dan wuta ne ku duba maqalat wal miral wal nihal مقالات al نا na الحسن al-Ash'ari da al-Milal wa Nihal na Shahrastani eh in duka ko wani fikira na nabi kamar nan mai nan fa na biyu dan ko daga cikin maganganun su lallai su ba sa ganin dukiyan wanda suka saba musu a matsayin ganima ba sa ganin dukiyan a matsayin fai'u illa ba da qatl sai bayan an kashe Swahili. kun gane ko sai an kashe mai kuɗin idan sun zo sun kai hari ga mutane sai ya to sun kama mutum ba su kashe shi ba kullu Rai, to dukiyar shi baya zama fai'u sai bayan an kashe shi amma ma dama yana raye to dukiyar bai zama fai'u ba kun gane na'am na'am wa qad tasahala al-ajarida fi amr al-jihad Hakika yan ajarida sun dan yi sassauci akan al'amarin jihadi na'am mukhalifina li ara'i aslafihim suna masu saba ma ra'ayin magabatan su kullu ra'ayin kawari sun saba ma ra'ayin su nafi'u azrak da kuma najdar bin bin amir sun sun yi sassauci kan matsalar jihadi sosai da sosai na ma ala akhlaqihim min kawari eh, sun saba wa magabatan su daga cikin khawarij na'am ولهذا فإن الأجاردة لم يشكروا القاعدة منهم. إذا سئل أجاردة ba su kafirta yan ka'ada ba zuwa ne ne ka'ida za a iya tunawa yan ka'ada wanda ba su yi hijira zuwa ga ainihin wato darul islam ba a nasu tunanin ba su tafi garin wato garin da yan uwan suka yi hijira suka tafi zuwa gare shi ba idan shugaba ya tafi ya yi hijira zuwa wani daji ko zuwa wani gari to duk wanda yake zuwa an suna kiransu yan ƙa'ada an gane ku to shi ɗayan shi a ɗan ajarida ɗaliban atiya ibn al